Assalamu alaikum. ‘Yan wa masu kallo da sauraro na kusa ni Musa wata yake marhabin da ku a daidai wannan lokacin da muke kama ku rumfar Afirka podcast shirin da yake tattauna batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum a inda muke gayyato muku manyan baki saboda tattauna batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum kuma kwararru akan dukkan maudu'in da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 na samu slot na shugaban kasa aka kira ni ina tuka mota a nan sakkwato wani lauya ya kira ni mm. ya ce an ce in kira ne wane na ce yance ce in kira ka kuma in baka umarnin cewa gobe da safe ka tabbata ka kama hanyar koro ga abin da za ka yi takardar masu sai na umarni <laughs> ne yi. <laughs> ina kurun aka bani takardar ma eh. amma amma eh, mutane za su ce me aka duba an duba jihar ka ne sokoto aka ga irin eh, gudunmuwar da kake bara ko kuma an duba ƙasa gaba ɗaya ko kuma wata eh, alaƙa ce ta sahale maka samu wannan abu. Eh, akwai akwai alaka da ta sahale, mm. amma dai abin da aka yi la'akari da shi ba jiha ba ne. Mm. Ana la'akari da matsayin mutum ne na irin gudunmuwar da yake bayarwa a fanninsa. Mm. Kusan Shi ne karo na farko da aka fara duba malamin addini mm. a matsayinsa na malamin addini mm. lallai kan malaman addini na bangaren kirista da dama su yi kwas amma ba a matsayinsu na malaman addini ba mm. a matsayinsu na malaman addini misali za ka isko commissioner of police a madaman pasto ne ka isko wani director na dss a madaman pasto ne ka isko wani general na soja daman pasto ne kaga wannan daban to amma ni an kalle ni a matsayin malamin jami'a kuma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 karatu ne mm. amma wanda aka tara manyan mutane shi mm. za ka iske ba karatu ne irin na aji da tebura da kujeri ba mm. karatu ne executive kushin kushin ne irin waɗanda kujeru eh. da abubuwa a aji akwai ti akwai biskit akwai kayan more rayuwa akwai fridge wanda komai ana zubawa a ciki in kuɗi ake kashe manya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 a kuma rarraba ayyuka sai a koma ga groups a ba da wata muhimma kenan ko wani group zai ya syndicate groups ko wani group hmm. zai je da abin da zai tattauna yanzu hmm. misali ko shekara ana ba da ah, title guda ko topic hmm. guda wanda shi ne za a tattauna a shekarar mu mun tattauna ah, hauhawar al'umma population growth and human capital development Alakar yawan Yawaita jama'a a mu da kuma irin ci gaban da muke samu mm-hmm. misali lokacin da muna miliyan ashirin asibiti nawa gare mu mm-hmm. yanzu mun kai miliyan ɗari biyu asibitocinmu sun kai nawa mm-hmm. makarantunmu sun kai nawa hanyoyin samun ruwan sha sun kai nawa da sauransu da su abinda muka tattauna kenan to za a karkasa shi sub teams mm. don haka bayan an gayyaci masana na kowane bangare daga cikin gida da ƙasar waje sun tattauna ah, babban taro mm. sai a kuma rabu group sai a karkasa kowa ya discussion nashi sannan a sake haɗewa official lokacin karatu daga tara da rabi ne zuwa biyar na mareci mm. amma fa sai da hali wanda yake je sallah dai zai je sallah wanda zai buƙaci wani dan shan na ba zai iya zuwa mm. amma na kai karfe ɗaya na dare in fact wallahi mun tafi kai karfe hudu na asuba karfe hudu so zancen hutu babu shi kana da motar ka kana da gidan ka kana da uzuri zaka take excuse ka shi ka je gidan ka wani abu mm. amma kuma duk minti biyar da ka rasa kana jin kai losing saboda karatu ne wanda <clears throat> kamar yadda ce ba irin sauran kenan yanayin yadda ake karatun ma mm. za ka ji cewa bai kamata ma ka fita ka je kai wani abu ma ce kwarai da sannan da yake makaranta mm. ce da sojoji suka assasa ta to daga cikin abin da na karu da shi a cikin shi shine tarbiyya ta kula da lokaci ba tare da rabi na ce ake fara karatu ba eh.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 da ilimi da aikin gona ta kaza mm. ma'aikatu nan goma sha biyu sai a raba su ga groups nan guda shida mm. kowace kowane group a bashi ma'aikata biyu je research a kanta mm. kaga nan dole ne mu gayyato ministan wannan ma'aikata ba mamaki ya zo mana da permanent secretary ila da su daraktocin shi ah, ah, bayan sun doctor eh, prof kenan idan za ku tattauna wata matsala za ku gayyato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 Da'ish. Eh, da Da'ish. Mm. Da sauransu. Misali, matsalar Boko Haram da za a je Saudi Arabia kaɗai. Mm. Ai kusan can ne aka fara da Boko Haram. Mm. Amma ya suka magance ta cikin ruwan sanyi ba ta yi musu illa ba. Ina kyauta zutun ba a kashe mutum ɗari da hamsin a Saudiya akan Boko Haram ba. Da amma ya aka yi aka kashe Dubai masu yawa. Kila suna da wasu strategies da suka bi. Wa'anda. Wanda an da In an zo an bincike suka bayan za a karo da su.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 akwai NIPS tana da sannan idan ka gabata ana tattauna ana tattauna da kai akan abubuwan da gaba da gaske kowa mm. sai yayi nasa mm. don haka a rana yana daukar mutum shida mutum goma mm. in suka gabatar sai kuma a tattauna kowa kuma a yi masa gyara sannan kowa da supervisor sa akwai supervisor na group amma individually kowa na da supervisor sa Allah ya taimake ni haɗa ni da wani gogaggen masani soja eh. malami Mm. malami gumi eh, malami eh, malami in the sense that ya san addinin musulunci mm, mm. amma kuma tsohon soja ne ya yi ritaya kuma yana da ilimi yana da basira yana da hikima ya san tarihi ya san fannoni daban-daban ya yi karanta wa wurare daban-daban bane zaman sa soja retired soja ne group captain gumi so in ka yi in ka yi abin ganka zai yi maka gyara sannan ka zo ka kai directorate of studies su ma su yi maka nasu gyara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 ai in ka lura abin ya taso da zafin gaske sai Allah ya kaddara malaman addini suka je suka taushi shugaban kasa hmm. yadda ya haƙuri aka dakatar da magana yaƙi hmm. aka shiga sasantawa da sulhu yanzu ba karewa akai ba ana nan hmm. amma ina so in ce maka abubuwa da yawa da na karanta a koro tai a nan kafin mu dan a nan a nokutan nan eh, eh, wani abu kai wanda za a ce saboda dalilin wancan karatu da kai a wannan cibiyar ka je ka aiwatar da shi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 zasu su ce mali hadal kitabi hmm. la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha hmm. wa wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada na saka alkhairi wannan eh, makarantar saboda mahimmancinta da kuma tasirinta a cikin kasashe ya muka dan eh, tsawaita a cikin muka fada da magana a cikinta ta malam bari mu dawo ah, mu dan mu sake a ƙasa a cikin bayanin da kai farko ka ce ka yi eh, secondary kusan su uku me yasa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 sai ta fito sai ministry of education suka tura ni gammin secondary technical school mm. runjin sambo tana sabuwar budawa an buɗa ta 1979 muka shige ta 1980 mu ne set na biyu mm. to muna ciki muna karatu ina zuwa makarantar addini akwai makarantun zaure da nake zuwa ɗaukar karatu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 da na yi karatun shi tun ina karamin yaro kwarai da gaske. Mm. Ta'alimul muta'allim tsarikar ta'allim. Mm. Na al'imam Azzarnoji. Mm. Littafi ne da yake koya maka ya za ka nemi ilimi, ya za ilimin ka ya amfane ka. To ciki na ce, Akhilan tana da ilimi illa bi sittatin, za in bika an tafsila bi bayani sittin zaka'un, wa hirsun, wa fitikarun, wa gurbatun, wa talqin, wa ustazin, wa tulun zamani ba haka da ce shi ba. <laughs> Eh? Ba haka harda ce ba. Ba wannan ruwayan ba. Yawwa. Akhilan tana da ilimi. <laughs>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 ya ce ai wannan gwadawa ne kawai gitta maka aiki ne amma duk wanda aka yi masa kwankwanton hisabi da ke ke sai halaka hmm. to haka malaman suke sai in tattauna har ina tuna su tambayoyi da na yi musu sai in ga inda ba su da haƙuri da juriya hmm. ba za su an sami ni tambaya ta fuska da suka ansa amma sai su yi la'akari da matsayina da tunanin da suke na cewa nan gaba ne ne halifan hmm. zan hau kujerar da suke kanta in ƙare al'umma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 lokacin photocopy bai mm-hmm, mm-hmm, ya irin mm-hmm. haka nan ba in akwai shi ba bai da yawa bale ya je photocopy sau da haka za su keɓe za su yi interview su cire mutum saba'in da za su yi jaraba to sai aka yi mana interview abinda ake kawai littafi ne wanda baya da wasali sai a baka karanta sadara uku sai a cika tashi to ni ne da shakkar wannan saboda lokacin nake karatu a talata mafara malam bashir yusuf allah ya gafarta masa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 to akwai dai yan hmm. kalilan amma dai kasa 66 do Afrika ne to sai ce wannan to daga na aka fara wannan shawarar bayan mun fita hmm. daga baya sai ta koma uh, African International University to su suka ba mu amma nan hmm. kana maganar sayan tiket. na je na yi da admission ya fito na je na yi ban kwana da dangi da yan uwa kuma alhamdulillah na tara kuɗi sun kai naira ina jin wajen arba'in da uku naira ina ina so yanzu eh. dubu kaza <laughs> amma fa passport kansa naira hamsin eh. ake yin sa sannan ticket daga Sokoto zuwa mm. Lagos naira saba'in da biyu ne wannan passport kaɗai naira hamsin ne hmm? shekara ta nawa kenan a 87 ne fa eh, ba wani lokaci mai nisa ba ne shekara 36 ne yau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 Allah ya jikanta 93 so kaga kwana 40 baka da labari to sannan nake sudan sai a wata shidda wasiƙa ba ta zo min ba mm, wasiƙa ta zo in ga an haifu yaro har ya girma <laughs> amma yanzu da yanzu kai da kake kasan waje sai ka riga na cikin gidajen labari eh, prof <laughs> bari mu takaice fataran da ka zauna a sudan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 da gurasa su fasoliya ke su fasoliya mm. su adas mm. ai wa adas hawa ba sali hani a sudan <laughs> <laughs> a sudan da fara ganin wa adas hawa ba sali <laughs> so so so malami sai ya gayyato ku gidansa mm. in kuka ci abinci kuka ƙare sai ci wani tashi karanta mana suratul anfal ko kuma wani karanta mana suratul yusuf in kuka ƙare ce wani kaɗai mana nasiha ta minti biyar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 Eh. mujallu da mm. sauransu a bangaren tsarin karatun da kuka je a markazin islami mm. ya aka yi ka sake maimaita sakandare a nan ɗin tun da kashe nan kai na uku an ɗauke ni in yi karatu a kulletu shari'a mm. shi kuma sani isa an ɗauke shi ya karatu a diplom to sai na zo aka kuma min interview kuma na yi passing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 da waɗanda ƙasar su ma ba musulunci kamar hmm. minorities da waɗanda akwai musulunci ya za su yi da'awa so ta bani damar karatu littattafan da'awa da littafi na farko da ban mantawa wanda na tasiri da shi ga sanin da'awa da makamar da limta shi ne sakafatu da'iya na dr yusuf hmm, alkarzawi rahimahullah hmm. akwai littafi fi da'awa na manta ko na munir gadban ne ko na wane ne so akwai littattafai da dama da na karanta inda sun yi shefin tunanina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 in na yau gobe wani ya jibi wani mm. to saboda haka wasu na gadon wasu ko da na baro mm. makarantar wasu sun saba suna yi mm. to ina fatar har yanzu yana cewa amma har 2017 na je na tarar da wannan darasin bisa ko da suna da alfahari shi kwarai da gaske tsarin ke eh, to karkashin jami'in muna gayyato kana maganan da'awa muna gayyato masu da'awa su yi mana muhadarori nan ne mun sha gayyatar shugaban ansarar sunna mun sha gayyatar bangaren su turabi mun sha gayyatar ah, malamai dai daban-daban da academicians akwai wannan yanzu fitaccen malami daga cikin du'at na sudan abdulhai abdulhai yusuf abdulhai yusuf hmm. mukan gayyace shi akwai malamai daban-daban wasu yanzu gila hmm. na sunayensu ah, akwai tajisir abdulbari hmm. allah ji kansa kwarai shi ma mun sha gayyatarsa to malamai ne masu tarbiyya ko masu da'awa da haka sun kwadaitar da mu da'awar kuma sun sha karantar da mu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 ni ai kusan ban da fikir na tafi da kawai hamasa islam kawai mm. in ba kamanta ba an yi wata guguwa nan islam only 1980 mm. ko mm. to wannan guguwa ita ce muke cikin ta har muka gama sudan sai mu dai musulunci ya dame mu duk abin da kake ba ruwan mu da kai ka je kai tai amma dai musulunci musulunci musulunci to musulunci wani iri ba ba ka ikhwaniya ba ce kana iya kiranta haka nan in kana so amma ai ba ikhwan ɗaya muke tare da su a daidai lokacin muna tare da ansarar sunna muna tare yan ansaru sunna kuma kaman kishi shi ansaru sunna idan ka je kuna mu'amala za su ga cewa kai dan ansaru sunna in kana mu'amala da ikhwan za su ce kai ikhwan ne suna mu'amala da shi mm. suna mu'amala da su da mu ba ruwan su mm. kuma suna kyautata mana kuma ni na yace shugaban ansaru sunna kana tuna mm. sunansa ya daɗe dattijo Allah ya ji kansa na yace shi ya zo ya mana lecture a cikin markas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 ina karantar da kitabu tauhid mm. wurin da kuma shiyar samarod mm. ina karantar riyadu salihin da daru da'awa ina karanta bulugul maram mm. da e, masjid umar bin khattab ina karanta motsa imam to haka dai karatu yana tafiya yana bunƙasa har aka kai lokacin da muka fara samun cibiya markazin sahaba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 akwai eh, ummul qura akademiyat ummul eh, tare da sahaba kuma akwai ma'adul madinatin bawiya hmm. akwai dai makarantu daban-daban da cibiyoyi da masallatai waɗanda alhamdulillah abokan awa da karantawa da hmm. wasu wanda aka yi tirenin cikin ɗaliban ilimi hmm. suna nan da rike da su ko ina kuma komai na tafiya alhamdulillah taib majalis ilmiya da kuke yi na koyarwa akwai wani abu da na lura da shi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 mai cikakken amo da tasiri da amfani. Wasu ɗaliban ilimi za su ce ko in ce <laughs> a matsayin ka na eh. masha Allah babban malami a ce ka kai kai a kai malam ba bale zan babba. <laughs> Kai kai eh, kana ɗaukar lokaci eh. wajen shirya hudu ba. Ko kuma a ce a za a gayyace ka a hmm. wata lakca ka ce hmm. sai an turo maka sai ka tsara sai ka yi tahzir. Hmm. Me hikiman wannan abu?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 banda haka abinda kake tarawa shi bai da zan maka turas mm. yanzu ba na haufin shekara goma sha takwas da na ina limancin jum'a. Mm. ba na haufin a tattar hudu bobin na amir su littafi mm. ba na haufin haka saboda insha Allah ban taɓa yin ba da ban tsaya na nasara tsara yadda take ba sai na diran kalilan zai faru wani lokaci kwatsam baka shirya mai jum'a ba misali akwai lokaci da na yi baki daga saudiya kuma na tsara cewa ɗayansu shi zai bada sallan jum'a. har aka kai karfe ɗaya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 prof za wani zai ce kana maganin kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai maga da annabawa kana da jama'a a majalisinka amma kuma kana baka mu'amala da su da sauƙi ta hanyar da za su sami cewa laukun tafazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik addinin mu'amala shi annabi ne <laughs> uh-huh. kuma shi ma'asumi ne eh. kuma galibin mu'amalarsa da almajiransa hmm. lin ne da rifq hmm. amma tare da haka yakan tsananta wani lokaci hmm. kar ka manta akwai wanda ya gani da zomin zinari ya cire shi jifa da shi wannan mu'amala ba lin ba ce ah, kamar yana ganin ya khalafa ma addini to ni yanzu wanda ya ci mutunci na yana karatu bai khalafa ma addini ba eh. kar ka manta lokacin da na usama ya yi kuskure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 na zo Sokoto na rarraba ma malamai daban-daban masu da'awa Allah ji kan dan mai shi ya mala Umar dan mai shi yana cikin wanda na ba littafin muna ga littafin na cikin abin da ya zaburar da shi kwarai da gaske to a hankali sai da'awar ta karkata ga maganar mm. shi'a makarantar da na ce maka na buɗa da wani shiri da muka yi a NTA Sokoto bara da mm. musulunci mm. sai zan gaba ɗaya mun mai da hankali ga bayanin ni ba a aƙidar nake ɗaukowa kai tsaye ba maganar sahabai nake ɗaukowa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 ina tuna wani taro da muka yi Disamba 95. Mm. No, Disamba 94 ina ji, yeah, Disamba 94. Mm. Uh, Sokoto local government lokacin ba a raba Sokoto North da South Mm. Sokoto North local government, Sokoto headquarters, Sokoto local government headquarters. Mm. Muka yi taro. ‘Yan a suka zo wai za su yi makabala da ahlus sunna wai akan kafircin Umar. Mm. Wani malami, Allah ya ji kansa babban malami ne, Sheikh Bukhari Ridwan. yata ta sai ce shin umaru sanda mai itace na unguwarku <laughs> ya ce umaru dan bi ne sai ce inna lillahi ce na unguwarku umaru sanda na shiyarku ya ce umaru dan bi ne to sai ya tashi ya jefa shugaboyi hmm. sai na tashi na mai da martani ya ƙaro su na karo su wannan da wannan shubuhoyin da ya kawo ne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 Mm, akwai na turanci akwai na hausa malami na malami na general agbashi wanda na baku mm, labari a mm, sudan ko wani ɗalibi na da ya je sudan sai na hada shi da shi yana ba shi labarin littafin da tasirinsa ina zuwa sudan ya ce dama yana neman ka ki wannan littafin da kwallaba ka mai da shi larabci ya sha karo kala insha Allah zan yi to har ya rasu Allah bai cika min wannan bude ba amma ana fatar in amma daga cikin abin da yake rage min kaimi ga yi gaskiyar magana tafiyar su guda da hikmatun minat tarih mm. na Usman al-Khamis amma na riga wallafa shi kafin Usman al-Khamis mm. amma tafarkin su ɗaya saboda haka samun na Usman al-Khamis bai bani kuzari sosai ga mai da nawa duk da eh, yake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 yanzu dai suna amfani da emotions ne hmm. suna amfani da emotions ai asali suna magana ne ba a shari'a musulunci hmm. da shari'a ta zo sun fi kowa faɗa da ita haka sun daina maganar shari'a musulunci hmm. aka dawo suna maganar duniyar musulmi iran ɗin ta dawo aka gano kowa ya gano duk kanwar jace ba wani abin da ya bambanta su da sauran kasashen musulmi wai na wai kishin addini su sun daina amfani da wannan so yanzu gaskiyar magana guguwa ce kawai ta a zagi shugabanni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 amma na tabbata akwai VHS wancan katon video mm. don an murya yanzu yanzu aka dawo ma CD ina CD yau shi ma ya wuce to so mm. tun da duniya na canza za a cimma inda kila sautiya ta din su bace Allahu mm. alam amma dai muna zaton an cimma ci gaban da ko an wuce shi yana tasiri yanzu misali duk abin da ka dora a internet intanet ila sai saukan madi sai saukan isa go <laughs> da bayyana madi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 masu ban sha'awa masu ban al'ajabi sunan dai in fact da shine na wallafa littafi na Anis Fadala wanda an buga shi shekara ashirin hmm. bayan wallafa shi kuma yanzu ya shekara wajen goma sha nawa ya wajen sha shida ba kusa haka da wallafawa sabi nake so in ce hmm. mutum niki mai son raha da nishaɗi da kawo labari sai na fahimci ko a wa'azi hmm. in kana sa kissa kana sa labari ya fi ban sha'awa kuma ya fi shiga jiki Su ko a aji a makaranta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 da istiglal wato cin haƙƙi hmm. na mutum musamman haƙƙin da ɗan adam zai sun da shi ga yin Allah ya isa ta namu ainaka wal mazlumu muntabihun hmm. yad'u alayka wa ainu Allah lam hmm. tanami sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qita'u akwai makaman dare bai kamata mai mulki ya yi fatali da su ba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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا أخي. جزاكم الله.